Wasu ɗaruruwan 'yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sama da ɗari biyu sun kai hari a yankin kamfanin Bobi da ke ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Najeriya. Wasu daga cikin mazauna garin na kamfanin Bobi dai sun ci akwai asarar rayuka a ciki har da jami'an tsaro da kuma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan bindiga. za su kai da ko biyar sannan kuma sun cinna ma motar sojojin wuta ko wani yaro wanda yake tare da sojojin dan banga ne biyu ce shi ma da kare da harbi can ma zanga mun yi wallahi bala'i ne Allah ya sauka muna na barayin ga ta wani hali ake ciki to yanzu haka dai sun halbi wani yaro guda a bati ga hannu amma cikin mutanen su an yi nasarar kashe guda a an kone shi eh sun dai halbi dan sanda yan sanda biyu suka halba sun kashe yan banga biyu Wani yanayi kuke ciki to yanzu ma sallar dai sai dai wasu su tsara gari wasu su yi sallah sannan wasu su koma su to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa kwamishinan yan sandan jihar Alhaji Adamu Usman da ma kakakin 'yan sandan wasiyu abiodun dukkaninsu ba su ɗauki waya ba to amma gwamnatin jihar niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kamar yadda kwamishinan labarai na jihar niger alhaji sani idris ya yi ƙarin bayani ana ta ƙara sojoji a wurin. Na'am, to akwai rasa rayuka? Eh to a yanzu har yanzu ba mu samu tabbacin a ko rayuka ko an rasa rayuka ko ba a rasa ba kuma an rasa ko guda nawa ba. Mutanen yankin kamfanin bobin nan suna fargaban ma da wuya su iya kwana gidajensu wani tabbaci za ku ba su? Muna da tabbaci domin yanzu ana nan ana ta ƙara tura sojoji kuma sojoji na ta ƙara tura da alamun in Allah yarda za su shawo kan al'amarin kuma za a samu galaba akan wannan 'yan abin A yanzu dai al'ummomin wannan yanki na arewacin jihar Naija mai iyaka da jihohin Kebbi, Zamfara da ma jihar Kaduna na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga ke auka masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.